Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar Arewa. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Ka'almasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan hantsi na ranar Juma'a 27 ga watan Janairu. Za ku ji cewa hukumar 'yan sandan jihar Ogun ta gabatar ma gwamnan jihar malamai da ɗalibai takwas ɗin nan da aka sace kwanan baya. za kuma a ji cewa hukumar yaƙi da mugan ƙwayoyi shiyar jihar filato ta bayyana nasarorin da ta yi maryam dauda na tafi da shirin kallabi akwai mu kuma da shirin wato jaridun muryar wato jaridun amurka na naziru ahmad hausawa da kuma wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya masu hare assalamu alaikum sabon shugaban kasar gambia adama baro ya koma gida jiya alhamis kuma ya samu kyakkyawan tarba daga 'yan kasar duk da yake ya iso babban birnin kasar wato banjul cikin tsatsauran matakan tsaro baro dai ya koma gida ne kasar senegal inda ya zauna tun bayan rikicin siyasa da ya barke a kasar sa saboda shugaba jami wanda ya daɗe na mulkin kasar yaƙi bai sauka kan karagar mulki bayan da ya sha kaya a zaben watan disamba jirgin da shugaba baro ya shigo zuwa kasar tasa sojojin senegal da na najeriya ne ke gadinsa jim kaɗan da saukarsa a babban birnin kasar wato banjul inda ɗan ruwan 'yan ƙasar ne suka yi masa marhabin lale wani ɗan jarida da ya gani wa idanunsa isowar shugaba baro ya ce tun kafin isowarsa nema 'yan kasar suka yi cincirindo kan hanyar zuwa filin jirgin saman ƙasar suna ta raye-raye da waƙe-waƙe mai magana da yawon haɗaɗɗiyar jami'iyyun da baro ya takara ƙarƙashin su ya ce ko baya ga wannan tarban akwai wani na musamman da aka shirya masa an dai rantsar da baro ne a matsayin sabon shugaba a kasar a shugaban kasar a ofishin jakadancin gambia da ke ƙasar senegal a cikin satin da ta gabata yanzu haka dai sojojin kasashen ƙungiyar ecowas za su ci gaba da kasancewa kasar ta gambia har na tsawon watanni shida in ji jami'in majalisar ɗinkin duniya Ƙasar Turkiyya ta ce ba za ta yi saurin cewa wani abu ba game da shirin shugaba Donald Trump na samar da wani wurin da zai zama tudun na tsira a ƙasar Syria Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Turkiyya Hussein Maftoglu ya faɗa ji Alhamis cewa yana da kyau a dakaci sakamakon bincike. wanda shugaba donald trump zai umarci ma'aikatar tsaro da kuma ma'aikatar harkokin waje su gudanar tukunna wanda hakan zai sa a samar da wuri wato wani wuri da zai zama mafaka ga farar hulan ƙasan wanda wato waɗanda suke gudu daga tashe-tashen hankula da suke aukuwa a ƙasar a halin yanzu ƙasar turkiya wadda ke da bakin wato bakin iyaka da siriya ta jima tana ɗokin ganin an samar da irin wannan wuri wanda zai zama tudun na tsira amma kuma tsohon shugaban amurka barack obama bai goyi bayan wannan tsari ba musamman ta yin la'akari da irin kalubalen da ke tattare da kare irin wannan wurin da zai kasance ciki ko har da yiwuwar amfani da sojan ƙasa na amurka domin ganin an samar da wani keɓaɓɓen wurin da za a hana shawagin jiragen sama ciki sai dai kuma duk da haka sai da ƙasar ta turkiya ta samar da wani yanki a cikin ƙasar ta siriya wanda ta kaddamar da shi ta sama da ƙasa domin ganin ta fitattaki kungiyar isis a bakin iyakar ƙasar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc gamayyar 'yan majalisar dokokin amurka daga jami'in nan guda biyu sun faɗa wa kungiyar 'yan adawan ƙasar iran cewa za su ci gaba da matsa lamba ganin an azawa shugabannin addinin iran takunkumi mai gaunin gaske a daidai lokacin da tehran take dakon ganin ko shugaba trump zai yi aiki da kan alkawuran da ya yi lokacin yakin neman zaɓe na ɗaukar matakai masu tsanani kan ƙasar ranar talata ce dai wakilai shidda 'yan jam'iyyar democrat da republican a majalisar wakilan amurka suka shaida ƙungiyar iraniyawa 'yan amurka hakan ƙungiyar iraniyawan ta gaici 'yan majalisar yayin wani taro nata ne na shekara-shekara domin su yi jawabi a wani yunkuri da kungiyar na ganin sun yi kamun kafa ga majalisar dokoki akan matakan da za su kawo ƙarshen gwamnatin iran mai bin tafarkin addini ƙungiyar ta ce tana kira da a samar da gwamnatin demokuraɗiyya gwamnatin da ba ta da alaƙa da makamin nukiliya a ƙasar tasu ta iran ita dai wannan ƙungiya ita ce ta jagoranci wata ƙungiyar 'yan adawa na ƙasar iran da ke mazauni a faransa da ta yi ƙoƙarin ganin an hambare gwamnatin ƙasar ta kama karya. To fadar shugaban Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump na da zaɓi a kan yadda zai sa ƙasar Mexico ta biya kuɗin katangar nan da yake son ginawa tsakanin Amurkar da ƙasar Mexico. Sakamakon wannan batun ginin katangar ta sa dangantaka tsakanin Mexico da Amurka ta yi tsami kwanaki kawai da kama aikin Mr. Trump. tun a jiya alhamis ne dai sakataren yada labarai na fadar white house sean spina ya faɗa wa manema labarai cewa shugaba trump zai sa harajin kashi 20 cikin 100 ga dukkan wasu kayayyaki da za a shigo da su amurka daga kasar mexico ya ce wannan sabon harajin zai samar da akalla dala biliyan goma a duk shekara cikin sauƙi waɗanda za a yi amfani da su wajen gina wannan katangar kakakin ya ce tuni shugaba trump ya tattauna wannan batu da shugabannin majalisar dokokin kasar kuma wannan ne ma ya sa yake son wannan batu cikin garan bawul ga tsarin haraji na amurka da majalisar za ta yi aiki a kai to labaran duniya kenan aka saurara. bari mu fara yada zangon a jihar Ogun na kudancin Najeriya inda kwamishinan 'yan sandan jihar ya gabatar ma gwamnan jihar malamai da ɗalibai takwas da aka sace kwanan baya bayan an gano su tare kuma da yin kashedi. Hassan Umar Tambuwal gare ka. Gwamnatin jihar Ogun ta baiwa masu zuba jari tabbacin kare lafiyar su da dukiyoyinsu. Gwamnan jihar Ogun Ibikule Amosun ne ya bada wannan tabbacin a lokacin da yake karbar malamai da ɗaliban makarantar sakandaren nan guda takwas da aka sace a kwanakin baya mai suna Nigeria Turkish International College da ke Isheri jihar Ogun da jami'an 'yan sanda suka gano su. Gwamna Ibikule Amosun ya ci gaba da cewa. ya ce duk wanda ke son yin harkoki a jihar Ogun ba tare da aikata wani laifi ba ana yi masa mara ba amma idan mutum yana son ya bata musu suna ba za su lamunta da hakan ba gwamna Amosun ya ce sun ɗauki matakan samar da zaman lafiya a jihar Kana ya yaba wa jami'an tsaro da suka gano mutanen takwas sannan ya yi wa waɗanda aka gano barka shi kwamishinan 'yan sanda na jihar Ogun Ahmed Iliyasu a lokacin da yake mika ɗaliban da malamansu guda takwas ga gwamnan jihar Ogun ya ce suna nan suna neman sauran da na sace 'yan makarantar da mallamansu takwas. Kwamishinan 'yan sandan na jihar Ogun Ahmed Ilyasu ya ce ba wanda za a kyale da zaran ya aikata laifi ko kuma yake da hannu dumu-dumu a wajen aikata babban laifi wannan so mataɓi ne kawai. Ahmed Ilyasu ya bukaci jama'ar jihar Ogun da su wa jami'an tsaro duk wani mai aikata laifi laifi da maɓoyar masu aikata laifin ɗaya daga cikin waɗanda aka sacin ta nuna jin daɗinta tare da godewa waɗanda suka gano ta Idan ba a manta ba, mallaman makarantar hudu da ɗaliban makarantar hudu na sakandaren ƙasashen taki da Najeriya sun share kwanaki goma sha ɗaya kafin a gano su a hannun waɗanda na sace su. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije da wannan. To an ce taɓa kiɗi taɓa karatu bari mu kaɗa jihar Filato inda hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi ta zayyana nasarorin da ta yi Zainab Babaji gare ki. Hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi a jihar Filato ta ce ta kame muggan ƙwayoyi mai nauyin fiye da kilogram 3,217 da suka hada da tabar wiwi, hodar iblis da waɗansu ƙwayoyi masu bugarwa kamar maganin tari da kodin. Kwamandan rundunar a jihar Plateau Ngozi Madibike ta ce a shekarar da ta gabata hukumar ta kuma cafke mutane 386 da suka hada da mata 17. A cewar Madan Ungozi, babban kotun tarayya da ke Jos ta yanke wa mutane 96 hukuncin ɗauri, yayin da hukumar ta taimaka ma masu shan kwayoyi guda 42 da horo kan yadda za su daina shan kwayar su kuma taimaka wa rayuwarsu da sauran al'umma. We Ta ce 'yan mata da dama sun shiga karuwanci dalilin shan kwayoyin da ke gusar musu da hankali. Kan haka kwamandan yaƙi da sha da fataucin miyagun kwayoyin ta ce shan miyagun kwayoyin na da nasaba da fashi da da makamai tashe-tashen hankali da matasa ke aiwatarwa fyaɗe gushewar hankali da ma mutuwa Madan Ungozi ta buƙaci haɗin kan masu ruwa da tsaki wajen yaƙi da manyan masu fataucin muggan ƙwayoyi da masu nomawa da ma masu saidawa a tsakanin al'umma. Kwamishinan Mata da Walwalar Jama'a a Jihar Filato Rufina Gurmiyen ta buƙaci al'umma shugabannin addinai, makarantu da iyaye da su kula da tarbiyyar 'ya'yansu. Illicit drug consumption, alcoholism. Ta ce matsalar shan ƙwayoyi, kwankwaɗar barasa, tashe-tashen hankula da taɓarɓarewar tarbiyya abubuwa ne da suka addabi jama'a da ma gwamnati da ke buƙatar haɗin kai wajen daƙile su. Kwamishinan ta ce yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi abu ne da ya kamata al'umma su mai da hankali kansu in har ana buƙatar ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Eh. Allah shi kyauta a kuma gaida Zainab yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. Ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. A cikin makon da ya gabata shirin kallabi ya fara kawo muku hirar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da Hajiya Binta Ma'azu. wadda ta shahara a fannin siyasa inda ta ba mu ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta da yadda ta fara siyasa da kuma irin goyon bayan da ta samu daga mai gidanta yau za ku ci ci gaban wannan hirar inda ta ci gaba da bayani kamar haka dama ɗin a siyasance da shi mai girma president muhammadu buhari ya shiga ni da mai gida mun tsaya tsayin da kamun taimaka musu muna siyasa amma cikin ruwan sanyi to ni ban taba zaton shi zai goyi bayan in yi wannan ba sai kuma uwata kamar wasa sai kawai na je dama muna da sabon fati wanda shi president muhammadu buhari ya fito yake takarar neman shugaban kasa saboda haka ni na nemi takarar 'yar majalisar kaduna north kenan yanda allah zai ikon shi allah ya dora ni kansu ne rawar gani ni ce na ci duka na ba su kashi amma kin san halin najeriya da muke ciki wannan maganan da ake ce miki na mata ba a san a ga mace ita ke wakilcin maza ko wani shashi sai ya haɗo a na. sai zama muke kalubale ke sai zama kalubale suka ki suka shiga suka fita ina ji ina gani sai na ɗauka daga Allah ne haka ya rubuto ba lokaci na ba ne, ban ja ba muna ganin haka rawar ganin da na yi haka da haƙurin da na yi ina zaune sai national ta kira ni ta sa ni memba na presidential campaign na baba buhari a cpc tun daga lokacin zuwa yanzu ina ji na karɓi mukamai sun fi biyar ko shida to amma baki ƙara tsayawa takara ba tun daga shekara 2003 nan Abinda ya sa ban sake tsaya ba a shekara 2015 hajiya madina jaririyan fati ne fa aka shiga aka fita ga gaskiya aka murɗeta ina ga parties biyar sun zo sun haɗa kai sun zama guda ke kina zaton waɗanda suka haɗu suka haɗa nan ta yiwu za su kalla wanda suke ganin ba nasu ne ba kin gane hausa da nake nufi to na auna ne na duba ni ba ni da wani ubangida ba ni da shi sai Allah sai kuma wanda nake aƙidansa minto na president muhammadu buhari shi kuma ba zai zai ce zai sayi maka kujera ba zai tsaya ya ce a baka wato dai ashe dai ana dai kashe kuɗi ana sayan kujeru sosai kuwa saboda haka idan baka da kuɗi ba za ka iya takara ba kenan a siyasar najeriya wato ya kamata ba a da kuɗin a nemi mutane na kwarai wanda an san sun je za su yi wakilci na kwarai ba za a yi ba sai a jira kwaɗayin banza wofi ɗan abin da za su bada a ci ya ƙare ana nana jira ina mai motsi ina mai kuɗi to shi yasa muka samu kanmu inda muka samu kanmu a yanzu saboda me ba cancanta ake dubawa ba ba sanin ya kamata ake duba ba to ba kya ganin kin ragewa matan arewa wani abu da kin tsayawa takarar nan ko ɗaya ban rage musu ba a hakan ma ne musu gudunmawa wace irin gudunmawa kike basu. gudunmawan da nake basu shine duk inda na ji mace yan siyasa ta yi rawar gani to ni na ɗauke shi kaman haƙi ne a kaina in taya ta duk macen da take siyasa sai dai bata ji ni ba bata zo waje na ba ta kawo kukanta ni idan ba na ga na sauke wannan nauyi na share mata hawaye ba ba na jin daɗi kuma wai share hawaye nan kake ce wai taro sisi zan bata a'a matsayina da Allah ya kai ni inda zan taimaka mata in je in yi magana a saurara mu ga yadda za mu yi maganin abin nan da ya dame ta ko kuma hanyar da zan mata sanadi ta samu sauki to sai inda karfi na ya kare to daga dai arewa kike eh. kin kuma san cewa mata suna fuskantar kalubale na sosai kwarai gashi kin yi karatun boko kin shiga siyasa kin yi gwagwarmaya wace shawara zaki ba 'yar arewa yanzu mai karatu wacce take son ta koyi da ke ni shawaran da zan gaya ma duk wata mace 'yar arewa da ta tashi bacci an mana fintin kau a komai duk inda na je sai na yi tagumi sai na yi takaici saboda 'yan kudu sun mana nisa ba sa wasa amma kin ga mu ba mu ɗauka rayuwa da gaske ba ba mu ɗauka ilimi da gaske ba ba mu ɗauka son junanmu da haɗin kai da gaske ba kowa ya tashi kansa ya sani idan za mu zauna mu zamanto tsintsiya maɗaurin ki guda duk inda muka ga kanmu mu manta bambanci mu manta ina muka fito islam ne addinin mu christianity to wallahi tala ba shashin da Allah ya saka mu albarka irin arewa amma ba mu san kanmu kuma abun yana laifi na ga wajen iyayenmu shugabanninmu ba nuna mana wannan son junansu da haɗin kai da sanin ya kamata ba da yanzu sai dai ɗan kudu ya koya a burinmu don albarka yana arewa kin ga dai ki duba maganan ƙasa land in aka ce miki wajen noma babu shashin da ke da ƙasa mai amfani irin arewa Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa in Allah kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. Yanzu a madadin Hajiya Binta Ma'azu da Madina Dauda da ta jagoranci wannan hirar da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To a gaida inar su Ibro yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba. Sharhin jaridin Amurka. cikin shirin shirin jaridun Amurka na wannan satin za mu fara ne da jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya ƙirƙiri jerin sunaye domin kunyata jihohin da suke baiwa bakin haure kariya. A ranar Laraba da ta gabata ne, shugaban ƙasa Trump ya baiwa ma'aikatar tsaron cikin gida dama da su fara ba da sunaye gami da kunyata jihohin da suke ba da kariya ga bakin haure. ta hanyar bayyana irin laifuffukan da suka aikata wanda ya shafi fashi ko kisan kai ga waɗanda aka sake su suka komo cikin mutane ƙarƙashin kariyar jihohin da suke kare su wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke binne ƙarƙashin damammaki na musamman da shugaban ƙasa ya saka wa hannu wanda ya goge damar da jami'an shige da fice ke da ita tsawon shekaru da aka mai gurbinta da tsarin trump wanda ya bada damar tsanantawa akan tabbatar da dokar ta yi aiki. Jami'an da ke aiki a kan iyakoki da kuma cikin gida sun fita daga sarƙaƙiya da tsagaitawar da tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama ya saka musu. Sakamakon Mr. Trump ya ce yana da buƙatar ganin sun yi aikin da aka ɗauke su su yi. sai kuma labari na gaba da jaridar ta rawaito wanda ke cewa trump ya kare hanyar azabtarwar da ake yi da ruwa inda ya ce tana yin aiki Shugaban ƙasa Donald Trump ya kare hanyar azabtarwar da ake waɗanda ake zargi da aikata aikin ta'addanci ta amfani da ruwa a ranar Laraba, Yankunan uwar shegu na suka daga Capitol Hill da kuma ƙungiyoyin da ke kare haƙƙin ɗan adam na ɗaga dokar da gwamnatin Barack Obama ta kafa kan haramta gidan kasan nan na sirri na hukumar CIA da kuma dawo da hanyoyin azabtarwa. A wata tattaunawa da ya yi da gidan talabijin na ABC News, Mr. Trump ya ce, "Haƙiƙa tana aiki a ganina." amma ya ce zai saurari shawarar daraktan hukumar CIA Mike Pompeo da kuma sakataren tsaro James N. Mattis kan a yi amfani da hanyar azabtarwa kan waɗanda ake zargi kan aikata ta'addanci. Sai kuma malaika jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai takin Trump ya kalubalanci manin kan sukar Obama da ta yi. Shugaban ƙasa Trump ya shiga shafinsa na Twitter a safiyar Alhamis da ta gabata inda ya soki 'yar kutsen nan da za a saki kwanan nan Chelsea manin akan kalubalantar Obama da ta yi. Trump ya ce, mara godiyar Allah maciyar amana Chelsea Manning wadda bai kamata a ce an sake ta daga gidan kaso ba yanzu tana kiran shugaban kasa Obama da rauni hakan bai dace ba kusan rubutun da Trump ya yi ya ƙara wa sukar ƙarfi. Trump da ya kwashe kusan duk lokutan da Obama ya yi yana mulki har sau biyu yana sukarsa ciki har da kamfe na tsawon shekaru akan tantamar takardun haihuwar Obama a Amurka. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC nake cewa mu zama lafiya. To a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da jayayyar da take faruwa tsakanin bangaren shugaban ƙasa da 'yan majalisar dattijan najeriya game da amincewa da ibrahim magu a matsayin shugaban hukumar efcc to wannan daga da majalisa ta ja da bangaren shugaban ƙasa bai zo mana da mamaki ba domin na farko dai 'yan majalisar nan na najeriya biyu bisa ukunsu gwamnoni ne suka sauka kuma kowa ya san irin ta'asar da suka yi a jihohinsu saboda haka suna kallon ibrahim magu a matsayin wata barazana a gare su idan ya ci gaba da shugabancin hukumar efcc to su sani fa yau ko ba ibrahim magu akwai allah ina jiransu a madakata game da zaluncin da suka yi 'yan najeriya kuma su sani fa 2019 kamar kwana goma sha tara ne a gurin Allah saboda haka da yardar Allah sai mun canji da dama daga cikin 'yan majalisar Najeriya domin mun san irin sabatajin ɗin gwamnatin Buhari da suka dinga yi lokacin da suke majalisa. salamu alaikum biyawai ne magana Muhammadu Awolu Baba Iyar karamar hukumar Turo cikin jihar Bauchi Najeriya. Don Allah don annabi 'yan majalisunmu kowa ibada bako. na wata ɗaya na albashin sa a taimaka wa 'yan gudun gidan nan kuma in za ku bayar ku je gaba da gaba ku dandanka musu saboda yanzu jama'ar ma da suke ko ta shirya abinci na alheri amma wallahi tallawa na ke miƙawa ta kai musu ba sa kai musu mutum ya je sansanin 'yan gudun hijira iya karɓar naira dubu biyu a hannun saboda za a taimake su nasu ba a ba su ba kuma an kwace na su wannan wani irin rashin imani ne tausayi haka in yan majalisun mu kiristoci da musulmi in dai daga cikin jihar taimaka wa yan gudun hijira to su kwamiti su tafi da kansu ba da kansu ba ta ba wani kungiya da za a ba wata kungiya ta ba su kungiyoyin kawai sun buɗe kasuwancin su ne kawai su ba ke. assalamu alaikum muryan amurka mai magana malam hamidu dan labuwa kumin gudumar ya jihar bisa jamhuriyar nijar yau ra'ayina gaskiya gwamnatin nijar kewayen kalallabuwa karakaran kalallabuwa ba su da ruwan sha mai kyau gaskiya ka samu musu ruwan sha mai kyau har yanzu suna sha ruwa na riyoyi na cikin koli ko ya kamata wannan zamanin su ya wuce a samu musu ruwan sha mai kyau ko motofanku ko a samu musu shato kewayen kalan labuwa da karakaran kalan labuwa. To yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. To a takaicen sabon shugaban kasar Gambia Adama Baro ya koma gida jiya Alhamis kuma ya samu kyakkyawan tarba daga 'yan kasar duk da yake ya iso babban birnin kasar wato Banjul cikin tsatsauran matakan tsaro. baro dai ya koma gida ne daga kasar senegal inda ya zauna tun bayan rikicin siyasar da ya barke a kasarsa saboda shugaban kasar jami wanda ya daɗe yana mulkin kasar ya ke sauka bayan da ya sha kayi a zaben watan disambar da ta shige jirgin da shugaba baro ya shigo zuwa kasar tasa sojojin senegal da na najeriya ne ke gadinsa jim kaɗan da saukarsa a babban birnin kasar banjul inda ɗan ruwan mutane ne suka yi masa marhabin lale wasu manyan manyan jami'an diflomasiyyar amurka su biyar ne suka ajiye aikin su kwanaki kamin mutumin da shugaba donald trump ya zaɓa ya zama ministan harkokin wajen ƙasa ya samu amincewar majalisar dattijai rahotanni sun bayyana cewa ɗaya daga cikin waɗannan jami'an su biyar na cikin jirgin sama ne akan hanyarsa ta zuwa wani muhimmin taro a turai amma aka umarce shi da ya dawo gida kamar yadda wata majiya kwakwara ta shaidawa murya amurka to nan muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ga saƙon taya murna ga iyalan malam nasiru ismaila bataka Zariya saboda karuwar ɗa namiji da suka samu wanda za a raɗa masa suna gobe asabar allah ya raya ya mai da shi mai tausayin iyaye da jama'a yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman maladan ibrahim ayawa da ya tani da wanda ya haɗa mana sautin salomon bo da mu na wannan lokaci ni ibrahim kalmasi garba ke cewa a huta lafiya